الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغرد الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani a cikin wannan wata mai girma na Ramadan a wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba a wannan layi na road a wannan unguwa ta tudun wada a wannan gari na kaduna a daidai wannan lokaci da daddare bayan sallar ainihin wato isha'i muna cikin tafsirin suratu ali imrana a aya ta 160 da ainihin wato takwas da haka alaran zai kuma karanta wannan ayar sami mu wasu bayanai wanda suke da alaka da wannan ainihin wato aya din akan makalla bismillah bismillah الله jiya mun fara bayani ya ce wa la ta hasabanna alladhina qutilu kada ku tsammani wanda aka kashe su gurin daga addinin Allah matattu ne a'a bal ahya'un rayayyu ne a wajen ubangijin su ana azarta su wannan ayar tana daga cikin ayoyi da wasu suke kafa hujja cewa waliye ba su mutu ba saboda haka shi ma wali yana nan da rai wannan dalili ne akan cewa wali shi ma ya halatta a roke shi Sheikh Muhammad Salihu al-Usaimin a tafsirin sa Tafsir Ibn Usaimin wanda yayi ina ganin adadin mujallada sa na farko bai wuce adadin mujalladi guda shida ba daga baya akwai bugun da aka yi wanda ya zama tafsiri cikakke ya kai mujalladi kusan goma sha hudu muhammadu salihu usaimin bayan ya kawo wannan ayar sai yake cewa a cikin wannan ayar akwai fa'idoji har guda bakwai fa'ida ta farko shine annahyu anil ƙauli Allah ya hana cewa bi annal ladina qutilu fi sabilillahi amwat Allah ya hana wanda suka mutu kar a ce musu matattu wa huwa yashmulu alqawla bil ƙalbi ya ƙunshi magana ta zuciya sannan wa huwa al-i'tiqadu wa kuma wal qawlu bil lisani wa huwa kada mutum ya sa a zuciyarsa tunda Allah ya hana ya ce wala ta hasaban nan na qutilu to kada zuciyarka ta kudirci haka kuma sannan kada ka faɗa da bakinka ce wanda suka mutu a wajen ɗaga addinin Allah matattu ne sannan ya ce abu na biyu da ayat take nunawa shine akwai at-tanbihu alal ikhlasi tana faɗakar da wanda zai tashi yi jihadi ya mutu a gurin ɗaga addinin Allah yayi mutuwar da ya mutu amma yana da rai Allah madaukakin sarki ya kawo ƙa'ida dole ya zamanto mai jihadin yayi dan Allah shi yasa yace fi sabilillahi ya zamanto yayi jihadin ne dan addinin Allah ya daga kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Musa al-Ash'ari wani mutum yazo ya tambaye manzon Allah yace masa wani jihadi ne yafi manzon Allah yace mata man qatala litakuna kalimatullahi hiya al uliya. fa huwa fi sabilillah to haka da jihadi da karantarwa da infaki wanda ya yi yana so kalman Allah ta ɗaukaka to wannan shine wanda ya dan Allah sannan ya ce abu na uku a cikin wannan ayar akwai isbatu hayati shahid shuhada tabbatar da rayuwa ta shahidai sai ce na lakinnama sai dai fa haya rayuwarsu rayuwa ce ta barzaku ita kuma barzaku shi ne rayuwa bayan mutuwa shi ne barzaku kafin alkiyama wacce yace ba ta yin daidai da kowace irin rayuwa sai ce bal a jallu wa a'zamu ita ce mafi girman rayuwa amma wala ya tuha ba mu sanya rayuwar take ba dan Allah madaukakin sarki ya ce a yadda muka karanto wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal haya'un walakin la shuru. ku ba ku sani ba sannan abu na hudu ce anna sawaballahi ta'ala lil ladan da Allah zai ba duk mutumin da ya aiki shine ajallu wa a'ala shine mafi girma mafi daukaka walizalik wazalika wannan ko zai faru ne li'anna shahida domin mutumin da zai je shahada fa arada nafsahu lil maut yakan gitto da kanshi zuwa ga mutuwa ne kuma ibtiga sawabillahi saboda neman yadda Allah subhanahu wata'ala fa asabahu Allah sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada haisu ja'alahu hayyan sai ya saka ka zama rayayye bayan ka mutu saboda ka gitta ma abin da yake da hatsarin da ba kowa yake yadda ya gitta masa ba kuma mun faɗa mun ce wannan yana daga cikin dalilin da yasa Allah ta'ala ya sa Hanzala ya zama gasilul mala'ika ranar da Hanzala ya aure matar ta tari ya sadu da ita da jinin wato da janaba a jikin shi aka kada ƙararrawa ta jihadi hanzala ya fita kaga yanzu in kai ne matar ka rike ka za ta ta mota ce wala ba za ka fita ba haka kawai ka je ka janye mun bala'i wayannan kananan yaran ya danye da su kaza kaza kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ta rike shi ta hanzala ya fita da ya fita Allah madaukakin sarki sai ya turo mala'iku suka yi masa wankan gawa wannan yasa ake ce ma hanzala ake ce masa gasilul mala'ika wato wanda mala'iku suka ainihin wato yi masa ainihin wato wanka hanzala kenan to wannan yana daga ciki sai yake cewa hayatun barzakiyan akmal min hayati ainihin wato duniya wato rayuwa ta barzaku ita ce mafi kamala fiye da rayuwar duniya saboda Allah ta'ala ya faɗa ya ce bal a haya'un inda rabbihim yurzaquna a'a rayayyu ne a gurin Allah madaukakin sarki ana azartar da su wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa lishahidi inda Allah sitti tisali mutumin da zai mutu gurin daga addinin Allah to yana da ɗabi'u guda shida na farko manzan Allah ya ce gufar lahu fi da daf'atin jinin da ya fara fita daga jikinsa daga lokacin da jinin ya fita za a kashe shi saboda daga addinin Allah to dukkan zunubin da ya ɗiba a duniya an yafe masa sannan annabi ya ce na biyu wa yara maq'adahu min aljanna za a nuna masa inda zai zauna a aljanna tun kafin ya bar duniyar ma sannan na uku manzon Allah yake wa yujaru min azabil qabri za a tseratar da duk mutumin da ya mutu gurin daga addinin Allah daga azabar kabari sannan wa yu'manu min al akbari girgizar da za a yi busawar da za a yi duk wanda ke sama da ƙasa ya firgita to mutumin da ya mutu gurin daga addinin Allah ba shi a wannan firgitin kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa nufika fi suri fa fazi'a man fi samawati wa to idan aka firgita duk wanda ke sama da ƙasa to shahidi babu yadda za a yi shi ya ga wannan firgitin dan ya riga ya gama ganin tashin hankali a rayuwarsa sannan annabi ya ce wa yuda'u ala ra'asihi tajul qar za a ɗauki kambo crab na ainihin wato natsuwa a sa masa aliyaƙu ta khairun min ad-dunya wa mafiha. sannan annabi ya ce wa yuzawwaju santaini wa sab'ina zawjatan min al-hurul ain za a auren masa yan mata guda har saba'in da biyu daga cikin yan matan aljanna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la nasifuha dan kwalin da ke kan matar aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta. to sai an auren masa guda ɗaiɗi har guda saba'in da 72 sannan annabi yace wa yushaffa'u fi aqaribihi ko fi 70 min a aqaribihi danginsa ‘yan uwansa sansa sai an ba shi ceton ainihin wato mutum saba'in malam salihul usaimin yake faɗa yake cewa abu na biyar shi ne isbatul hayatul Barzakiya, wato tabbatar da cewa lallai fa akwai rayuwa a barzaku idan an mutu saboda Allah ya bal haya'u, rayayyu ne ya tabbata manzon Allah sallallahu ya faɗa cewa idan dufilin insanu in aka mai rufe mutum raddallahu alaiha ruhahu Allah zai dawo masa da ransa sannan ja'ahu malakani mala'iku guda biyu za su zo saboda an dawo maka da ranka za su yi maka tambaya akan annabinka akan addininka sannan za su yi maka tambaya akan ubangijinka sannan za su yi maka tambaya mai iliminka sannan yake cewa abu na shida isbatu na'imul qabari ya tabbata cewa akwai ainihin wato ni'ima a kabari saboda Allah ya faɗa ya ce bal a haya'u kamar yadda ya tabbata kuma akwai azaba a kabari don akwai mutanen da Allah ya ce annaru na alaiha guduwan wa ashiya ana bujiro da wuta akan su safa da yamma akwai waɗannan ainihin wato mutanen sannan ya ce yace anna ahwalul barzan, wato halin rayuwa ta barzakh wannan ba sananne ba ne babu wanda ya san ya rayuwar take gudana to tunda Allah ya faɗa ya ce bal a haya’un inda rabbihim yurzaquna sai su ma suka ce waliyai waliyai ma ba matattu ba bane saboda haka a kabari ana da iko a ji a nemi kaza kaza kaza shi kuma ƙur'ani shahide yake magana ba shuhada yake wa yake magana ba wa'incin waliyan ba sannan akwai bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaidan shi yasa ibnu taymiya ya littafi ya bambanta al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shayatin bambanci tsakanin waliyai na Allah da kuma waliyan shedan dan a gane bambancin su na aka yi bambanta tsakanin sihiri da mu'jiza da karama duk mutumin da zai zo ya tara mutane ce to jama'a a zo a gani zan yi kaza zan yi kaza to wannan koda yayi da'awar shi waliyi ne na Allah ƙarya yake waliyin shedan ne ba waliyin Allah bane wannan ita ce magana ta ainihin wato gaskiya Allah ya faɗi shika-shikai da rukunni na waliyattaka guda biyu yace ala inna awliya Allahi la kaufin alaihin wala hum yahzanun sai ce na amanu wa kanu yattaqun da haka ibnu taymiya yace man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda ya ji tsoron Allah yana da imanin cewa waliyi ne na Allah shine innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu wanda suka ce Allah ne ubangijinsu sannan suka tsayi amma mutum zaka ganshi tantiri wanda ya kwashe kayansa daga gaban Allah da annabi ya gaba kuma ya zo ya ce shi ainihin wato wali ne sannan ya zo ya ce shi masoyin Allah ne wanda kuna kallon irin yadda waliyantaka ta kai mutane ga yanzu waliyantaka ta kai waliyantaka mutum in ya cika ya tumba ya ya shiga halara ya shiga hakika ta gaske wannan yakan ja a kai farmaki a kan mutuncin Allah subhanahu Ta'ala. irin waliyan da za a zo a ɗauki haƙƙin Allah a basu a zo ana mashehi waƙa ana shehu kauna na tafin hannunka da kuma irin wa'annan waliyan ne ake cewa ba su mutu ba har ma ana da damar da za a ji kabari a roƙe su irin waliyan da ake zuwa ana musu waƙa aƙidar da yahudu da nasara ba su da ita su wa'annan mutanen suna da ita a zo ana ma wani wali waka ana cewa wannan shi shine uban Allah in wannan wakar baka taɓa ji ba akwai ta yahudu suna da aƙida annabi isa ɗan Allah ne yahudawa suna da aƙida uzairu ɗan Allah ne kiristoci annabi isa ɗan Allah ne yanzu an samu wasu kuma masu aƙida ta akwai uban Allah wannan aƙidar tana nan kuma da sunan waliyai da sunan wato manya-manyan mutane ne da haka irin wa'annan babu yadda za a yi har gaba da abada su zama waliyan Allah sai dai su zama waliyan shi dama Allah ya ce wa inna na la yuhuna ila awliya'i li yujadilukum dama ɗan yana wahayi zuwa ga waliyan shi dan haka akwai waliyan Allah akwai kuma ainihin wato waliyan ɗan. Da haka wannan ayar ba za ta zama hujja ba akan su tana magana ne akan cewa wanda ya mutu akan ɗaga addinin Allah haka duk wanda nassi ya tabbata akan yi sai mu tabbatar ai mun karanto nassi ya tabbata annabi ya ce ku ziyarci shahidan uhudu ba shahidai bane annabi ya ce babu wanda zai je ya kai musu ziyara face in yi musu sallama sai Allah ya ba su ikon sun yi me sun dawo masa amma idan kai musu sallama wacce kaifiya suke dawo maka da sallama baka sani ba amma kai itiqadi annabi ya faɗa kuma wannan maganar tabbatacciya ce gaskiya ce Allah ta'ala ya sa mu dace aya ta gaba sai Allah ya ce mu مؤمنين بما ya ce su waɗannan wanda za su mutu kan ɗaga addinin Allah farihina suna masu farin ciki shi yasa aka kawo shi a matsayin hal a wani hali za su kasance a lokacin da su yake azurta su shine farihina suna masu farin ciki ta atahumullahu da duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba su min fadlihi na falalarsa ashe mutum ya mutu a gurin daga addinin Allah wata falala ce daga gurin Allah shi yasa ya faɗa yace wa tilkal ayyamu nudawuluha bainan nasi wal ya'lamu Allahu alladhina amanu minkum wa yattaq wal ya'lamu Allahu alladhina amanu wa minkum shuhada dan Allah ya san masu imani daga cikin ku sannan ya riki minkum daga cikin ku ba duka ba dan matsayi na shahada ba kowa da kowa yake ainihin wato samu ba sannan wa yastabshiruna suna yin bishara shi kuma bishara mun ce shine a baka labari wani alheri zai same ka bil ladina ga nan da lam yalhaqu basu riske su ba bihim min khalfihim ba basu riske su ba suka basu a bayansu suna ce musu Allah kaufin alaihi kada ku ji tsoro sannan wala hum yahzanun kada ku ainihin wato bakin ciki kamar yadda muka ce farihina hal ne da haka shi kuma hal mansubun ne kamar yadda aka sani da haka zai zama to na halun ne mansubun wa alamatu nasbihi alfataha fataha niyabatan an al ko niyabatan an al li annahu jam'u mudhakkar salim ba din harfu jarbin ne ma ismu mawsulin ne mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bima ata fi'lu madin ne ko fi mahalli nasb maf'ulun bihi muqaddam Allahu lafzul jalala fa'ilun mu'akkar da haka jimla fi'iliyya, bima atahumullahu ko atahumullahu ita ce silatul mawsulil la mahalla laha min fadlihi daga falalan Allah subhanahu wata'ala Malamin suka ce farin ciki da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a nan gurin suka ce akwai farin ciki wanda yake ainihin wato mutlaq akwai kuma farin cikin da yake muqayyad akwai farin cikin da yake ainihin wato a muƙayyad ɗin ya kasu gida biyu akwai wanda yake da alaƙa da ni'imar duniya akwai kuma wanda yake da alaƙa da ainihin wato addini domin a wasu guraren za ka ji Allah maɗaukakin sarki yana zargin kuma mutumin da ya kasance yana ainihin wato farin ciki to shi yasa za ka ga a irin wa'annan ayoyin wannan farin ciki ne wanda yake wato taƙaituwa zuwa ga wata ni'ima wacce take da alaƙa da addini Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuhan nasu ya ku mutane sai ce qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa'azi ya zo daga gurin ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur ga warakar abin da ke cikin kirazan ku shine littafin Allah sai yace wa hudan wannan alqur'anin shiriya ne sannan wa rahmatun wannan alqur'anin rahama ne amma ba ga kowa ba ga mutane masu imani sai Allah yace kul kace musu bi fadlillahi da falalar Allah ita ce musulunci wa bi rahmatihi da kuma rahamar Allah ita ce aiko manzon Allah da Qur'ani fa wa bi zalika da wa'annan abubuwan Allah sai yace fal yafara to kuyi farin ciki wannan farin ciki ne mai kyau dan abu ne wanda yake da alaka da ni'imar Allah musulunci ni'ima ne alqur'ani ni'ima ne Allah sai yace yin farin ciki akan wannan huwa khairun mimma yajma'un shine mafi alheri akan duk abin da za ku tara na tarkacen duniya wannan ita ce aya ta farko aya ta biyu Allah ta'ala ya ce walladina atinahumul kitaba wanda muka ba su littafi sai Allah ya ce yasrahuna bima unzila ilayka suna farin ciki da abin da aka saukar maka wa min al-ahzabi man yunkiru ba'da amma daga cikin kungiyoyi aka wanda suke inkarin wannan littafin Allah ya ce kulka ce musu inna ma umirtu an a'budallaha wa la ushrika bi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab sana aya ta uku Allah ta'ala ya faɗa saboda a wannan lokacin duk da wanda suka ci ainihin wato nasara ba musulmi ba ne amma kasancewarsu suna da alaƙa da musulmai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa alif lamim sai ce gulibatun rum fi adan al'abdu wa kun min ba'ad galabihim sayagalibun sai ce fi bidi isinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'ad sai ce wa yawma idin yafrahu muminuna a wannan ranar da aka buga yaƙi tsakanin ainihin wato farisa da ruh masu imani sun yi nasara da mai bi nasirillahi da taimakon Allah da mutanen Rum suka samu saboda yansur man ya sha'u shi Allah maɗaukakin sarki yana taimakon wanda ya ga dama Allah ta'ala ya ce wa idza adaqana nasa rahmatan idan muka dandana wa mutane rahama farihu biha sisi farin ciki da ita wa yantusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnadun a lokacin da ruwan sama ya yanki ba ruwa in ana neman ruwa da Allah ya kawo ruwa sai kaga kowa gari ya sanyi ana cikin farin ciki wannan farin ciki ne da babu ainihin wato laifi Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa in tansaskum hasanatun wannan yana daga ciki sannan akwai farin cikin da bai dace ba bai wa masu addini musiba ta faɗa musu ka koma gefe kana ai gara haka ai gara da Allah ya sa ma abin ya faru irin wannan farin cikin ne wanda ba musulmi ba suke wa musulmi Allah ya ba musulmin labari dan su san halin da suke ciki Allah ya ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhu in wani abu mai kyau ya same ku sai ya bakanta musu ne wa in tusibuhum sayyi'atun in wani mummunan abu ya same ku kuma Allah sai ya ce me yafrahu biha sai su farin ciki da wannan musibar da ta afka musu da haka duk lokacin da musiba za ta afka wa dan uwanka musulmi to ba daidai bane ka koma gefe kana farin ciki kana jin daɗi da bala'in da ya afka masa wannan ainihin wato ba daidai ba ne wannan ne yasa Allah ta'ala ya ce la ta hasabanna alladhina na bima ataw wa na an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min azab. wa lahum azabun alim Allah madaukakin sarki irin wannan farin cikin ne lokacin da wasu mutane suka yi bayan an masu wa'azi sun ƙi aiki da abin da suka yi aka yi masu wa'azi Allah ya ce falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da maka suka bar abin da aka yi musu wa'azi Allah sai ya ce fatahna alaihim ba kulla shi. sai muka bude musu kofar kowane irin abu wanda wannan ya fi hatsari idan al'umma ta shiga bala'i idan al'umma in Allah yana nufin ta da alheri sai jarrabe ta da musifa sai ta dawo sai ta tadarruki ta koma zuwa ga Allah sai Allah ya taimake ta ta gyara idan ko Allah yana nufin ya kama al'umma kamun da in ya kama ta ba za ta kucce ba to shi kenan a lokacin da ta dimfari sabon Allah Allah sai ya ce fatahna alaihim ba kulli shay'in sai a bude mata kofar kowane irin abu Allah maɗaukakin sarki yace hatta idza fari bima utu sai sun yi taƙama da abin da muka ba su a wannan lokacin Allah sai ya ce akadnakum bagatatan fa idza hum mublisu sai mu kama su babu wanda ya tsammanin za mu kama su a lokacin sai ka ga an rikici kwanaki wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya da suka je suka sa hannu akan auren jinsi namiji ya aure namiji mace ta aure mace rana ɗaya da Allah madaukakin sarki ya umarci ƙasa ta girgiza a lokaci ɗaya mutanen dai da aka iya sanin su sun mutu sun fi mutum dubu goma a lokaci ɗaya saboda an fusatar da Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ce in tusibaka hasanatun tasuhum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun sannan Allah ya ce fari al na bi maq'adihim khilafa rasulillahi Munafakai suna farin ciki da zaman su idan suka sabawa manzon Allah suka ki zuwa yaki wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun kyamace su jihadi da dukiyarsu dan addinin Allah ya ɗaga. wa suna cewa latin firu fil har sai su faɗa mu sai kakku kuskura ku fita ta yaya ana wannan uban rana a ce kuma ku fita Latan turu fil har kun san shi matsalan munafiki kenan kullun idan ana abu shi ba zai taimaka ba kuma wanda yake kokarin ya taimaka zai sassake mai gwiwa ko ba za ku je jihadin nan ba ta ku kyala masu tafiya mana su tafi to sai zo ki latan turu fil har ku daina fita ba irin wannan zafin rana da ake kuma a ce a ta Allah ta'ala sai ce qul naru jahannama ashaddu harran law kanu ya'lamun Allah ya law kanu yafqahun wata jahannama ita ce ta tsanani inda suna sani dan haka Allah sai ce musu Fali da wali ya walyabqu kasiran. za ku yi dariya ɗan kaɗan kuma za ku yi kuka mai yawa in ji Allah maɗaukakin sarki irin wannan farin cikin ne mara kyau Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi kun fil barri wal bahri Allah shi yake tafiyar da ku a tudu da teku hatta idza kuntum fil fulki sai idan kun kasance a cikin kwale-kwale yanzu akwai manya-manyan jirage da ake yi in ka shiga da titina da motoci da komai da komai sai ka manta cewa ma ana cikin ruwa ne sai ka manta da cewa ma sai ka ɗauka cewa kana cikin tudu ne to idan an hau irin waɗannan jiragen ana cikin tafiya Allah ta'ala yake cewa lokacin ana shakar iska mai daɗi wato waje na bihin birihin tsayi ba a wannan lokacin wa farihu biha sai su dinga farin ciki shi yasa za ka ga ƙa'ida ta turawa mafi yawanci duk inda yake bakin ruwa ne nan ne kuma gurin saɓan Allah ba a tashi sabon Allah sai an tafi inda yake bakin ruwa ne ko an shiga ruwa an shiga kwale-kwale an shiga jirgi masu zinace-zinacen su anan suke masu cin kayan barasa anan suke shi kuma Allah madaukakin sarki yace a daidai wannan lokacin ja'ad harihun asifun waja'ahumul maut min kulli makani sai wata iska ta taso sai ta kewaye jirgin ta ko ina ga igiyar ruwa a wannan lokacin wa bannu annahum ihi bihim sai tabbatar cewa halaka ta zo sai a dawo ana ta roƙon Allah ya za a yi ya za a yi wannan yana daga ainihin wato ciki sannan Allah madaukakin sarki ya ce wala in azaqnahu na'ama idan muka dandana wa mutane ni'ima da zarra bayan cuta masatu da ta shafi ɗan adam lai kulan na zahaba sayyi'atu anni sai kaje mutum yana cewa mummunan abu ya tafi gare ni mutum da talaka ne da zarar kuɗi ya zo sai ka ce ya ce zahaba sayyi'atu anni mutum ba shi da lafiya in lafiya ta zo sai ce zahaba sayyi'atu mi anni mutum ya karye in ya miƙe sai ka ya ce zahaba sayyi'atu anni Allah ya ce innahu la farihun fakhur shi dan adam dama wani lokaci yana farin cikin da bai dace ba kuma gashi akwai alfahari akan abin da bai kamata yayi ainihin wato alfahari akan sa ba shi yasa ce, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma ya kukunta talauci ga wanda ya ga dama sai ya ce wa farihu bil hayati duniya akwai mutanen da suke farin ciki alfahari da wannan rayuwar duniya Allah ya ce wa mal hayati duniya fil akhirati illa mata kuma rayuwar duniya akan ta lahira jin daɗi ne dan kaɗan sannan Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari lokacin da aka zo wa annabi a falamma ja'a Sulaiman qala atumidunani bimali sai ce fama atani Allahu khairun mimma atakum sai ce bal antum bi hadiyatikum tafrahuna ko kuke farin ciki da wannan kyautar ni bana ainihin wato farin ciki da ita irin wannan farin ciki ne mutanen karuna suka yi masa nasiha cewa inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah kada ka yi irin farin ciki akan abin da bai dace ai farin ciki akan sa ba saboda inna Allah la yuhibbul farihina Allah bai san mutumin da zai yi farin cikin da zai ja shi zuwa ga rabuwa da Allah da addinin Allah irin wannan farin cikin ne Allah yake faɗa masu zuwa su rarraba mutane saboda akwai wani amfani da wata fa'ida da suke samu yace suna yi yace munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal mushrikina ku tsaye da sallah ku miƙa wuya zuwa ga Allah kar ku zama kamar mushrikai sai yace min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a sai yace kullu hizbin ma lalaihim farihun naka duk wanda suka zo suka rarraba jama'a gida-gida suka dauke su daga sunnar annabi suka kai su wani abu can to kowanne yana farin ciki da abin da yayi domin ya tabbatar duk ran da yace yayi shila ya watsar da wannan abin da yake ya dawo zai riki karantawar manzon Allah mabiyan kuma za su ainihin wato watsi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa falamma ja'atkum rusuluhum bil bayyinati yana maganan wasu mutane lokacin da manzannin Allah suka zo masa da hujja daga gurin Allah Allah sai ya ce farihu bima indakum min ilmi sai suka yi alfahari da abin da ke gurin na ilimi da haka wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'una abin da suka ce a kawo na azaba kuma sai ya sauka akan su da haka Allah sai ya ce muna ma asaba min musibatin babu wani abu da zai same ku na musiba fil ardi wala fi anfusikum akan ku ko a cikin kasar ku illa fi kitabin min qabli an nabra'a fa yana cikin littafi shine lawhul mahfuz tun kafin ainihin wato mahalice ku Allah sai ce inna zalika ala Allah yasir sai ce likai la ta'asau Allah ya ce mun yi haka ne saboda kada ku yi bakin ciki alama kuma akan abin da ya kubuce muku ba ku samu ba sannan wala tafrahu kada ku ainihin wato ya alfahari wanda bai dace ba bima atakum da abinda Allah madaukakin sarki ya baku saboda wallahu la yuhibbu kull la yuhibbu kull muqtalin faqur Allah bai san duk wani mutum wanda yake mai takama mai alfahari Allah madaukakin sarki bai san sa da haka nan su farin cikin da suke yi farin ciki ne domin ni'ima ce daga gurin Allah subhanahu wata'ala yayi musu dan haka Allah sai ya ce wa yastabshiruna kuma suna yin bishara billazina lam yalhaqu bihim wanda basu riske su ba suka basu a kaidar rayuwa kamar yadda muka yi bayani muka ce saboda halin da suka samu kansu a gurin Allah sun nemi su dawo duniya Allah bai ba su dama ba cewa in mutum ya riga ya mutu ga hadisai ingantattu sun tabbata ba idan mutum ya riga ya mutu babu yadda za a iya dawo duniya shi yasa kuka ga muna rikici da mutanen nan muka ce babu yadda za a yi ba mu yadda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu nassoshi sama da 250 tsakanin ayoyin ƙur'ani da hadisan manzan Allah da maganganun magabata cewa annabi ya mutu kuma don Allah bari mu tambaye ku da wanda ya mutu a da wanda ke da rai da wanda ya mutu wa ake makabari kabarin annabi yana ina ne wannan suka ce annabi fa bai mutu ba abinda suke tuhumar sahabbai fa annabi da ran shi suka je suka mai kabari suka saka ciki suka rige shi an bayyanta ai haka suke tuhumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga Allah da ya fi kowa san annabi shi ya fara kallon sa ce masa innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai za ka mutu wanda ma suke ta kokarin dagewa wai mutum yana so duk waɗannan nasoshin fa Allah ya faɗi magana ƙarara amma wai sai an ƙaryata ta an mata tawili to asali da za ka ɗauka cewa annabin ake nufin a girmama ba annabin ba ne wasu ne target amma in ba a raba da annabin ba to babu yadda za a yi kuma mutane su yadda da abu shi yasa su kuma mutane suna kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga ko bishiya ce aka nuna ta aka sai tana da alaka da annabi zaka ga mutane na girmama ta saboda yadda suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka zo aka gina wani renin wayo yanzu wannan kun saurari sati daya da na yi program a DITV kafin in an gayyato wani ya ce wai imamun na waiwo ya ga annabi a misalar sun haɗa sun yi musafa sun haɗu wai ana ganin annabi ke yanzu kwanan nan wata ta fito a niger na san da yawan kusundi wai ita yar annabin ce ita yar annabin ce sun mai da annabi sai ka ce wani harkar hollywood wani ya zo ya ce a yanzu annabi ya zo aka gaba ɗiba shinkafa da wake yanzu nan ma annabin ya shafa sun wato annabin bashi da wata kima da daraja a gurinsu da annabin yana da wata kima da daraja bai wa kowane banza kawai ya fito ce sun haɗu da annabi ita wannan fa da ta ce wai annabi yana zuwa gurinta da shi da mala'ika jibrilu wai tare da mala'ika jibrilu ma ake zuwa to ba mu sani ba a surarsa ta mala'ika yake zuwa ko a wata sura Allahu alamu yana zuwa a mala'ika jibril yana zuwa gurin annabi idan ya zo gurin manzan Allah ya zo gurinta da shi da annabi to wai wannan abin annabi ya ce dama za ta yi gwagwarmaya da mutane da haka wasu za su yadda wasu za su karyata dama an san mu ba za mu yadda ba karyata za yi dama tun da an san ire-iren masananan karyata za su yi shi yasa aka ce to wasu za su yi imani wasu ba za su yi imani ba to wai annabi ya ce mata kuma duk yadda za a yi katta daina faɗa wannan abu ya fa ba ta umarni ya ce katta na faɗa to kuma da wasu malamai suka zo suka tattauna da ita to daga nan kuma sai wani malami sai ya ce mata ta daina faɗa da malamin ya ce mata ta daina faɗa sai ta daina faɗa akwai contradiction ko babu annabi ya ce mata ta faɗa wani malami ya ce ta daina wa faɗa sai ta ajiye maganar annabi sai ta amfani da maganar malamin nan wannan ƙarya ne ko ba ƙarya ba ne mu mutum yana ganin ya isa ai ba rigimar da muke da mutane ba kenan in ya tabbata abu daga annabi ko duk duniyar nan ba ta so muna kan shi kuma akan shi zamu tsaya to wai annabi ne da aka ce ta yi addu'a ko san yanayin addu'a da ta yi Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afita sai ce wa sai ta ce wa atina fi man ataita to wai ita ce wannan fa wai ita ce yar annabi ita ce yar annabi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد سيتسا مقبا حميد سيتسا المجيد دين أنا أدى منقود سيتسا مقين أليف دلاما دي سيتكالي شعكا سوى لقابة جاهلتي آية الكرسي دتذو كرنتاوا قرشي ولا يؤده هزما هو العلي العظيم سيتكرنتا وهو العزيز الحكيم wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi sai ta karanta wasi'a wannan fa wai ita ce yar annabi kuma mafi yawancin masu wannan in ka kalle su zaka ga mugayen bakakin jahilai ne ba abin da suka sani na addini saboda karatu bai cikin ajanda su kamar yadda shi wancan zindikin Abdul Inyas ya faɗa a cikin maganganun shi yace me za a ana bata lokaci yanzu ba lokacin karatu bane yanzu lokaci ne na kaza yanzu lokaci ne na ainihin wato kaza lokaci ne kawai na soyayya wannan littafin ina wa ɗalibai wasiya su nemi wannan littafi wani malami ne ya rubuta shi bayan ya tuba ya bar ɗariƙa ya rubuta sai sa masa suna alhidayatul hadiya ila ta'ifatit tijjaniya shin ɗariƙan nan dole ne ba cewa aka yi ba da tarbiyya ne to duk tarbiyyar da za ta kai zuwa ga har a taka mutuncin annaba ai a watsar da ita mana dole ne sai an yi ta to yanzu a nan gurin da shi wannan malamin ya tashi kawo falalar wanda suke da ta'alluki da shi shehu tijjani Allah ya kara ma shehi karama yace fadlun fil na bi sheikh ahmad tijjani yace ilam Ilamka sani anna tijjaniyina yace yan tijjaniya raw an shaykhihim fada'ilan tahsul lil na bihi mutasadimatan lil kitabi was sunnati wal ijma'il umma sun ruwaito falala falala wacce ta ci karo da littafin Allah da sunnar annabi wa za'amu sun raya cewa anna shek tijjani kataba tilkal fada'ila shehu ya rubuta wayannan falaloli biyadihi da hannunsa wa sallamaha ila annabi sallallahu alaihi kuma ya miƙawa annabi wa talaba minhu an ya qara'aha ya nemi annabi ya karanta wa yudammina lahu sannan ya nemi annabi ya amince masa fa qara'aha wa dammanaha lahu tsakanin fa annabin nan fa da shehu tijjani fa akwai shekara wajen dubu ɗaya da ɗari da wani abu amma wai sun haɗa har ya ba annaba abu annabi ya karanta kuma annabi ya amince masa yaushe za mu yi da renin wannan renin wayan ana addini ilan nabi wa talaba minhu wato waka a zalika ya kazata lama naman wannan fa wai ya auku ne da shi da annabi a farke fa ba a bacci a farke ba wai fa a bacci ba ba ya kazata lami lama naman wannan ka san kurungustan kusu ne kuma duk wani mutum wanda ba sahabi bai ci ya ga annabi sun haɗu mu ba ratan kowaye billahi lazi la ilaha illa huwa ne karya yake sai yake cewa wannan maganan ya zo a cikin juz'i na biyu a rimahu sai ya ce wa hada wa hada al-fada'il za'amu anna Allah yu'tihim iyaha Allah zai ba su bi sababi ta'alluqihim bi shaykhihim saboda ta'alluqin da suke da shi da wannan shaykhin sai ya kawo falala ya kawo wajen guda talatin to bari ku ji falala wanda yake yin tijaniya falala ta farko shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da mina lahu in dai kana yin tijaniya annabi ya amince maka an ya mutu cewa ba za ka mutu ba wato an ya mutu alal imani wal islam in dai kana yi tabbas sai ka mutu akan imani da musulunci mu kuma yanzu ga wasu suna yi mun ga san zama zindikai zindikancin da ya kai har da taka mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu shine an yukhaffifa Allahu anhum sakaratil maut idan kana yin wannan to Allah sai ya sassauta maka saukin mutuwa mayan mutuwa ba za ka yi shi ba za a sassauta maka shi na uku la yarawna fi quburihim illa ma yasurruhum ba za su ga wani abu ba a cikin kabarin su sai abin da zai faranta musu rai na hudu an yu'amminuhum Allah ta'ala min jami'i anwa'i azabihi dukkan kowane irin nau'i na azaba sai Allah ya amintar da kai wa takwifihi da kuma tsoronsa wa jami'i shururi min al-maut ila mustaqarri fil janna da dukkan wani abu na sharri har zuwa matabbata a cikin aljanna sai Allah ya maka wannan na biyar an yaghfir Allahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara Allah zai yafe maka gabaki ɗan zanubanka abin da ya wuce da abin da ya zo nan gaba haka kai ma shikenan ka zama ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara saura wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima abu na shida shine an yu'adihu Allah ta'ala anhu jami'a tabi'atihim wa mabalihim min qada'in fadlihi azza wa jalla la min hasanatihim sannan Allah madaukakin sarki zai bashi wato gabaki ɗayan abin da yake bi da abin da aka zalunce shi ko abin da ake bansa da abin da ya zalunci daga taskasa. na haka in kana kan wannan tafiyar duk abin da wani yake binka ko kai zalunci akan shi aka mutu in an je lahira Allah zai ɗiba a taskarka a taskar sai biya wancan da ka zalunta in dai kana kan wannan tafiyar sannan na bakwai shine la yuhasibuhum Allah ta'ala duk wanda ya mutu yana kan wannan dariƙar to Allah ba zai masa hisabi ba kuma wala yunaqishu kuma ba zai ma tattauna da shi ba mu kuma manzan Allah ya faɗa ya ce ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu ba wani daga cikin mutanen duniya sai Allah ya magana da shi laisa bainahu wa bainahu ba wani tsakaninsa da shi wanda zai masa translation sannan wala yasalu anil qalili wala al kathiri yawm al qiyamah abu kadan ko mai yawa ba za a tambaye ka ba na takwas shine an yuzillahum Allah ta'ala fi dhill arshi yawm al qiyamah zaka shiga cikin inon al arshi na tara shine an yujizahum Allah ta'ala ala sirati za ka tsallake a kan siraɗi asara amin tarfata ainihin alaka wahilin mala'ika yadda ka san walƙiya ƙiftawar ido haka za ka wuce na goma an yi da filahun Allah ta'ala ilal jannati za ka shiga aljanna bila hisabin wala iqabin fi awwal zumratil ula ba hisabi ba ba cikin jama'a farko da zaka fara shiga aljanna na goma sha ɗaya shi nan falalon haka ake ta faɗa to wannan faɗe daga cikin falala ne yanzu kwanan nan akwai wani bidiyo da wani da yake yawo na san watakila wasu sun gani wani mutum ya ɗora ƙur'anai irin bugun warshin nan guda uku a kan shi ya yi rantsuwa da Allah ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa idan Salatin fati ba tafi ibadan mutanen duniya ta shekara dubu ba idan Allah ya bashi ya sauke ƙur'anan nan lafiya lau Allah ba adili bane ya hayanci mutane bidiyon yana nan yana yau sai kuma an yi magana sai mutanen nan su rena mana wayo sai su wai masu irin wannan wai ba sa cikin su abinda muke faɗa shin aqidar akwai ta a littafi ko babu akwai ta a littafi a littafi suka gani suke fitowa suna yi a aikace akwai ta a littafi saboda haka in za ku watsar da wannan shirman ku watsar da wannan shirman ku dawo ku rike karantawan manzan Allah wallahi wannan hanya ce ta halaka duk wanda ya bi ta dama inda za ta kai shi kenan kuma bayanai irin waɗannan za su ci gaba da fitowa ɗaya bayan ɗaya Allah ya sa wani ya ce ƙarya ne ya raddin magana tukunne ya gani dama bana mun ci karatun a haka zai kare da izinin Allah Allah ta'ala ya mana tawfiq saboda haka farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna suna farin ciki bil ladina min khalfi bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu farin ciki akan su wato babu tsoro akan su kuma ba za su ainihin wato yi bakin ciki ba a nan gurin wajen la khawfun alaihim malamai suka yi magana cewa ba za su ji tsoro ba cikin abin da za su bari na zuri'ar su insha Allah duk mutumin da ya tashi ya tsara addinin Allah a lokacin da yake da dama lokacin da bashi da dama da izinin Allah sai Allah ya tsare zuriyarsa kamar yadda ya faru a cikin suratul kafi za ku ga mutanen nan guda annabi Musa da Khidir da suka yi tafiya sanda za su rabu mutum na ƙarshe katangar da ya tsere ce masa yawa ammal gulam ko wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma salihan wannan katangar da ka ga tsaye ta wasu marayu ne a cikin garin babansa mutumin kirki ne lokacin da shekaru suka zo ya gane cewa zai mutu ya koma zuwa ga Allah ya roƙi Allah ya tsare wannan dukiyar kuma Allah ya yi masa alƙawarin ya tsare dukiyar nan da haka in mutum yana rike da addinin Allah yana addu'a sai daga cikin addu'ar da zai dinga ya roƙi Allah yadda ya tsara addinin Allah a lokacin da yake da dama Allah ka tsare zuri'arsa a lokacin da ba shi da dama ba za mu gushi ba muna addu'a ga ɗan uwa malam Bello al-Adamawi yadda ya ƙoƙari gurin tsare addinin Allah muna roƙon Allah ya tsare masa zuri'arsa ko bayan ba shi da rai shine Allah kofin alaihim ba za su yi tsoro ba cikin abin da suka bari na zuri'arsu sannan ba za su yi tsoro ba cikin abin da suka bari na ainihin wato dukiyoyinsu magana ta biyu shine Allah khawfun alaihim ba za su ji tsoro ba cikin abin da suka gabatar na aiki sannan wala ya hazanun kuma ba za su yi bakin ciki ba cikin abin da ya kubuce musu na duniya saboda farin cikin da suke yi na fuskanta ainihin wato lahira Allah ta'ala ya samu dace aya ta gaba Allah ya ce ya samshiruna Allah ta'ala ya ce suna farin ciki suna ainihin wato jin daɗi bi ni'matin minallahi da ni'ima daga gurin Allah subhanahu wata'ala wa fadlin da kuma falala daga gurin Allah wa anna Allah lalle Allah ta'ala la yudhi'u ajral mu'minina babu yadda za a yi tozarta ladan masu imani shi yasa yastabshiruna daga istabsharani yastabshiru al-istibsharu shine masdarin sa sannan na fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu min al-af'al al fi mahalli raf'in fa'il bi ni'matin alba'u harfi jarr ni'matin isma majarurin ne bilba. wa alamatu jarrihi al-kasra az-zahira ala akhirih wa huwa man'un laka min Allah al-jar wal majrur shibhu jumla fi mahall raf'in ayn fi mahall na wannan wa huwa fadlin sai zamanto ainihin wato ataf ne bi ni'matin wa fadlin kenan min Allah yastabshiruna bi ni'matin wa fadlin min Allah suna farin ciki suna ainihin wato bishara da ni'ima da falala daga gurin Allah kuma wa annan laha lalle Allah fa la yudhi'u daga adaa yudhi'u ida'atan ba zai tozarta ajaral mu'minina ba ladan ainihin wato masu imani duk wanda suka yi imani Allah madaukakin sarki ba zai tozarta ladan su ba to shi yasa abu guda uku Allah ta'ala yake hadawa wani gurin ya faɗa al-imanu kaman nan gurin wani gurin ya faɗa al-islahu wani gurin kuma Allah ya faɗa al-isanu Allah ta'ala ya ce wallazina yumassikuna bil kitabi wanda suka yi riko da littafin Allah wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah sai yace inna la nudhi'u ajra man hasana amala ko inna la nudhi'u ajra al duk mutanen da suka tashi suka yi gyara Allah madaukakin sarki babu yadda za a iya lalata aikin su kamar yadda ya faɗa ce wala tufsidu fil ardi da islahiha kada ku ɓata ƙasa bayan an riga an gyara ainihin wato ƙasar wajen dukiyar marayu Allah ya ce qul Islahun lahum Kai, ku yi gyara akan dukiyar marayu shine ainihin wato abin da fi zama alheri kamar yadda ya faɗa ya ce wasu birfa, inna Allah la yudhi'u ajra al Ka kai ainihin wato hakuri Allah ba zai ladata ba zai wulakanta aikin mutane masu insani ba kamar yadda ya faɗa ma annabi yusuf ya ce wa kazalika makkanna li yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u ajra al muhsinina ba ma tozarta ladan mutanen da suke da ainihin wato al ihsanu na haka yake da buƙatar bayan al imanu mutum ya zamanto al muslihu ba al mufsid ba sannan ya zamanto yana daga cikin mutanen da suke da ainihin wato al kamar yadda ƴan uwan annabi Yusuf suka ce qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hada akhi قد من الله علينا إنه من يتق ويسبي فإن الله لا يضيء أجر, أجر المحسنين كما يدي فدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا ba za mu tozarta ladar duk wanda ya aiki mai kyau ba to wa'annan mu'minan da Allah ya ce ba zai tozarta aikin su ba su ne ainihin wato sahabbai na haka faɗa mana aya ta gaba sai Allah ya ce ni بعد masu imanin da Allah ba zai tozarta lalansu ba su ne alladina stajabu lillahi wannan suka karɓa kiran Allah kuma suka karɓa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min ba'di ma asabahum bayan ainihin wato alqarhu shine ainihin wato raunin nuka da ya same su akan wannan tafarki na Allah jiya mun fara magana a nan gurin muka ce za ka ga wani komarinsa ba a taɓa yi ba akan addini amma ya zauna banda mutanen farko wanda addinin nan ya tafi da jininsu da kuɗinsu babu wanda zai daga sai su abdullahi ɗan zubairu zubairu bin al'awam wanda annabi ya ce kowane annabi yana da hawari ninawa hawari ɗin shine zubairu bin al'awam Shi ne farkon mutumin da ya fara falle takobi saboda addinin Allah ɗan shi Abdullahi ya ce babana idan suka dawo daga yaki inda aka sassare shi aka sa kaba a gurin bayan an wato a kona kaba a sa gurin ya warke ce haka nake zuzzura dan yatsana a jikin baban yana shishigewa wurin tsara da aka ainihin wato masa ga Anas bin Nadar a ranar yakin Uhudu sai da aka yi masa tsara daidai ya kai tamanin da wani abu allazi na sadawu lillahi wa rasulun min ba'adi ma mun alqarh sara tamanin da wani abu da aka zo kan gawarsa babu wanda iya gane shi daga cikin sahabbai sai ƴan uwar ta iya gane cewa wannan Anas bin Nadar ne da yatsunsa sannan ta gane shi saboda irin raunin nukan da aka yi masa akan wannan addini na Allah subhanahu ta'ala ga ainihin wato Sa'ad bin Rabi al-Ansari an gama yaƙi za a juya annabi ya miƙe cikin sahabbai ya ce waye zai zo min da labarin sa'ad bin rabi al'ansari sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya miƙe ya ce ana ya rasulallah ka za a bar rajulu wannan mutumin ya tafi ya tsufu bainal qatla yana ta yawo tsakanin gawakin da aka kashe lokacin da sa'ad bin rabi al'ansari bai riga ya mutu ba ya ɗago kanshi ya ce masa mashi a nuka wani kake nema ne sai ya ce masa ba asani rasulullah sallallahu alaihi wasallama li atiyahu bi qabrika annabi ne ya aiko ni in je masa da labarinka ya ce to idan ka je ka faɗa wa annabi ina gaida shi ka karanta masa gaisuwa daga guri na kuma ka ba shi labari nan inda ka ganni an harbe ni an soke ni da mashi da kibiya guri har goma sha biyu an riga an zartar da mutuwa a na ba zan iya tashi ba ya ce idan ka je ka ba mutanenka labari kai mutumin madina ne babu wani mutum da zai je gaban Allah ya kawo uzuri Allah ya karɓi uzuri, idan ya bari aka kashe manzan Allah shi yana da rai ya ce sharaɗi shi ne in sai duka a wajen kariya a kan annabi sai dai ku ku fara mutuwa kafin annabin ya mutu ya ce idan ku wani ya kuskure annabin ya mutu ya ce to lallai ba shi da wani uzuri da zai kawo gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa wa'annan su ne sahabbai ga irin su Khalid bin Walid Khalid bin Walid ya ce daren da zan haɗu da makiya ina cikin tawaga ta muhajir da an sa, ta fi mun daɗi fiye da angon da ya aure da matarsa ya tare da ran farko Khalid ya ce wala babu wani guri da za ka auna shibir ta kaɗe a jikina haka fati akwai sara da takobi ko suka da mashi ko harbi da kibiya ga baki ɗaya jikin Khalid bin Walid da kuma wayannan mutanen da suka ɗauki addini suka kai shi gabacin duniya da kudancinta da arewacinta kawai shi kenan sai mu zura hannu wasu mutane su zo su zubar da mutuncin waɗannan mutanen sai da daga nan aka zubar da mutuncinsu addinin kuma ya riga ya ruguje babu wani wanda yake da ainihin wato kima wannan abu ne wanda ba za mu yarda da shi ba Allah ta'ala ya sa mu dace bayanin da nake so in yi bayanai ne kamar haka jiya muna karatu a nan gurin ina jin ƙara da ina jin ƙara ni na ɗauka ko yara nake buga knockout a shi harba bindiga ake yi yan sanda ne ke harbe-harbe matsalar nan Bangarori guda uku duka suna da laifi Bangare na farko akwai laifin iyaye su ne wanda Allah zai fara tambaya a ajin farko duk wani yaro da yanzu yake ɗaukar makami ya sari mutane ba haka Allah ya ɗauki ɗan ya bashi ba lafiya lau ya ɗauka ya bashi saboda haka ya zama wajibi akan kowane uba dole ya shirya ran da zai je gaban Allah ya tsaya Allah zai masa tambaya ya aka yi yaron ya zama haka dan ba haka ya dauki dan ya baka ba akwai da yadda aka yi wannan akwai sakaci da rashin kulawa da san ƴaƴa irin wanda iyaye da yawa suke yi a yanzu duk irin abin da ƴaƴan suka ɗibo suna ganin ba za su iya kware musu baya ba ya haifar da wannan matsalar da ake ciki yanzu matsala ta biyu akwai laifin mutanen gari yanzu na sha faɗa na ce duk unguwar da ake wannan rashin mutuncin to za ka ga masu yin wannan rashin mutuncin fa ba su kai kaso biyar ba cikin kaso ɗari na mutanen unguwar ko sun kai ba su kai ba amma ana ji ana kallo a zo a yanzu fa jiya ba idan aka fito wannan tsaron fa da mace da yaro da kowa in aka samu saransa ake don Allah barin tambaye ku yaran nan daga sama suka faɗo ba a san ko waye ba an san su ai ba daga sama suka faɗo ba ba mala'iku bane ba aljanu bane an san su to wannan matsalar akwai ta akwai laifin jama'ar gari dan mutalan kawo an yi lokacin da da an yi sallar idi man zai tafi lasubika ya ce to jama'a kowa ya shige gida wallahi sai ka je kawo ba za ka ga mutane ba karfe goma kowa ya shiga gida saboda ana jin tsoron yan shara yanzu kawo da suka tashi sun magance matsalar ko ba su magance ba to wannan dalili ne akan cewa kowace unguwa za su iya magance matsalarsu idan suka tashi yanzu kuskure ni a nan gurin idan na faɗa na ce mutane su tashi su ɗauki mataki wani kuma sai ya je ya jira wai ni ne zan zo in tsaya in ce to a tattare nan kwanar a tattare waɗin ba haka ba ran ba zai yi ba kamar irin abin da ya faru a baya lokacin da mai martaba sarkin kano ya magana ya ce mutane su tashi su kare kansu sai kuma kowa ya zauna suna jiran wai shi sarkin shi zai zai tsara tsarin tsaron da za a kare kai to kaga wannan kuma akwai gangancin dangan a ciki to saboda haka ni fata wadda nake bayarwa mutanen gari billahi allazi la ilaha illa ko karatu zaka taho yanzu to kaza sai addaka ka taho da ita kar wani da wani ya lafta ma sara in ka gane sara kaza ya gara kai ka lafta mai sara kuma idan ana son zaman lafiya wannan abun dole mutane su tashi su ɗauki mataki a kan shi tsara na rashin mutunci za a wa mutum tsaran da wani in aka sare shi zaka ga an kashe shi ba zai ƙara amfani ba yanzu yau da na tafi sabon gari cikin irin waɗanda ake sara akwai wanda an sare shi yanzu rabin jikin shi ya daina aiki an sare shi rabin jikin shi ya daina aiki eh sannan a cikin sare-saren da aka yi ɗaya daga cikin likitocin da ya zo yau da su asuba muka yi sallah da shi anan ce mun yake ai ku ba ku ga komai ba mu da ake kawo mu mu muka ga abin da muka gani bangare na uku akwai laifin jami'an tsaro musamman yan sanda ɓata gari da haka muna kira zuwa ga musamman wannan division na gidan gayu da ke nan cidin wada ana maganan cewa a cikin yan sandan akwai ɓata gari wanda infoma ne na yaran da suke wannan abu don mafi yawanci duk inda za a kai samami a kama su za ka gaba a samun su da haka ana zargin cewa lallai daga cikin 'yan sandan akwai ɓata garin da abin da ake yi da su ake haɗa kai sannan muna kira zuwa ga ainihin wato hukumar 'yan sanda idan wannan matsalar ta faru tana da 'yan sandan farin kaya tana ba su albashi amfanin su dama shine yawo a gari don su gano mai laifi to wajibi ne akan su su bi su gano masu laifin nan amma a daina gangancin idan matsala ta faru a zo a yi kan mai uwa da wabi da wanda ma bai san abin da ya faru ba a zo a yi mai a zo a kama shi na haka watakila wani zai ce fata wadda na bayar ta yi tsauri to shi kenan in ana ganin ta yi tsauri kaga sai ka jiraran da suka zo suka sare ka aka yi ka asibiti shi kenan ko kuwa inda dai wannan matsalar in mutanen gari suka jira wai 'yan sanda ne za su yi maganinta na rantsi da Allah babu randa za a yi maganinta shekara nawa ana fama da wannan matsalar sai kun kun tashi kun yi wani abu na akai tukunna sannan yan sandan nan za su iya samun karfin gwiwa a kai. wannan shine kuma a musulunci dama akwai ta da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma tada alaikum wanda ya taka ka taka shi gurgurdan yadda ya taka ka abu na ƙarshe na bakin ciki ku kallafi wannan wata da muke ciki watan ramadana wata mai alfarma alfarmar da ko yaƙi ake ba a yaƙi a cikin wannan watan sannan a ce abin nan bai faruwa a unguwannin kafarai sai unguwannin musulmi gari ya waye ba za ka ji ba an ɗauko rahoto a sabon tasha a narayi a unguwar romi a ina ne a talabishin din gari ya waye sai dai ka ji an ɗauko a tudun wada a rigasa a ina ne a ina ne to ko dai mutane shi sasu su umarni da abu mai kyau Allah ya tsare su daga wani bala'i ko kuma in aka zauna aka ci gaba da zama a haka to shikenan nan gaba ma kila kana so zaka fita da daddare ba halin ka fita Allah madaukakin sarki ya shirya da mu kamar yadda 'yan uwa suka sani wato akwai kwamiti na marayu a wannan masallaci kuma mutane suna buƙatar taimako dan ana zuwa afwajan afwaja da haka wanda suke sauraron mu ta rediyo akan number na wannan bankin shine 00 guda hudu sai ɗaya takwas hudu shida shida sai biyar wato 000 guda hudu five a sunan bankin shine da'is sunan ainihin wato account din shine masjidu ahlul baiti was sahaba wanda za su kawo mana kudi muna shirye su saka wanda kuma za su kawo mana kaya muna shirye wanda za su kawo mana abinci ma muna ainihin wato shirye abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum